yana cewa wa kalal abbas ibn abdul muttalib sayyidina abbas ibn abdul mutallib yana cewa kuntu ashtahi an ara umar fil manam yace na dade ina sha'awan in mafarki da kalifa umar a cikin bacci inji bafa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne karami a cikin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam 19 19 maza goma sha uku har da mahaifinsa sayyidina abdullahi mata shida shi ne karami a cikin su to ne yake cewa na daidai ina so ina sha'awar ne mafarkin khalifa umar ya ce famara aituhu amma sai na ɗauki dogon lokaci ban gan shi ba bayan rasuwan khalifa umar yake magana ya ce illa inda urbin hauli sai da ya kusa cika shekara cur yana dab da cika shekara da barin duniya sai kawai gashi na ganshi fara'aitu ko sai na ganshi ga shekara tana da kwana ɗaɗɗe har ɗari ku da sittin ko ko yana dab da cika waɗannan kwanakin sai mafarki da shi ya ce da na gan sai na gan shi yamsahu araka, an jabinihi yana share kuri da kakoshi ka duba matsayin ba umar ba shine na biyu kusan ana magana aka ce na ɗaya da na biyu ai ba a magana shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ko domin shi ai ba kana sa shi cikin al'umma bane ma gaba ɗaya cikin halitta ne ba to shi yasa zaka ji an ce umar shugaban halitta sai a ce khalifa umar shine na biyu khalifa abubakar shine ka duba title din da ake bashi al-faruq mai rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya ka duba sunan da ake kira shi khalifa mulham khalifan da Allah ke kimsawa abinda yake so domin yana cewa kamar yadda alimamu suyuti ya kawo na dace da abin da mahalicci na yake so a wajeje da dama wasu sun kawo waje wasu sun kawo fiye karamin misali shine lokacin da aka je yakin badar bayan abin da ya faru ya faru nasara tana hannun mumine taɗewa da asara tana hannun makiya mumine aka kama fursunonin yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ke neman shawarar sahabbai me ya kamata da su da ya nemi shawara khalifa umar ya ce abin da nake gani ya rasulullahi kowane mutum cikin yana da jinin sa anan tunda kai shawara mutanen baka ne muke kira ko kowanne kawai a fito masa da dan uwan shi na jini ya kaddabar masa ya gama shi me za a yi me rage kawai abin makiya Allah suna yawo kaliba da ce a ni abin da nake gani shine kowane mawadaci daga cikinsu. ya fanshi kanshi da dinari dubu ba karamin kuɗi ne. ya fanshi kanshi a matsayin shi na fursunan yaƙi da dinari dubu hudu sai mu kare tattalin arziki da sauransu wanda kuma ba shi da shi mu ba shi ɗaya guda goma namu ya karantar da su hikimomi da azanci na larabci Arabic literature. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce gaskiya ni ma na fi sha'awa wannan shawarar ka. Anan ne ya ga misali da waɗannan manyan sahabbai guda biyu da manyan annabawa da ke cikin ulul azmi ne musu. Yake cewa kwatankwacin ka kai ka nima uwar kamar kwatankwacin annabi Musa ne da annabi wa annabi Annabi Musa yana cewa Allah kai ka ba Fir'auna da mutanen shi 'yan fadarsa 'yan gazzaginsa kawa da dukiya a na rayuwa. ka ce kuma gashi ba za su yi imani ba Allah ka damke dukiyarsu ka damke zukatansu ka damke dukiyar ba fa za su yi imani ba sai sun ga azaba ne annabi yana cewa Allah kada ka bar kafiri kwaya ɗaya da zai kai labarin abin da ya faru ma ka shi kaga sun yi addu'a ne kan yace ku tankwacin da ke da kai da kuma khalifa abakar kama annabi ibrahim da annabi isa annabi ibrahim yana cewa Allah wanda duk kai masa azaba bawanka ne wanda ka kyale shi ma bawon ne ko kuma yana cewa Allah wanda duk ya bi ni kai masa gafara wanda bai bi ni ba kai ka san me za shi kuma annabi Isa ya ce in kai musu azaba bayin ka ne idan ka kyale su bayin ka ne sai yake fahimta ka bayyana roƙo na a sassauta musu da makamacin haka kai su sai kamanta su da aya ta tashi zuwa cikin surat surat tauba sai Allah ya nuna ya fi sha'awa ko ya ɗauki na khalifa Rasulullah sallallahu sallar ya ce ga abin da Allah ya sanya laula kitabun min Allah sabata a masafi bima yi fi ba. da ba don hukunci da Allah ya riga ya zantar ba Allah mu cewa duk wanda ya ya yaki fadar an ga masa da sai kun yaba a ya zaki mutum wannan tsayani shi sa ake kiran shi khalifa kalli matsayinsa ya shekara 60 kalle shi jari shigar shi musulunci musulunci ya baya kalli irin mulkinsa da ya saboda adalcinsa kalli kalifanci da ya tsawon shekara goma da wata biyar da kwana ashirin da takwas. zuma kawai ya karba daga bai ya sha yana warkewa ya ce a mayar da zuma ta al'umma ce da tashi wanda ya daga cikin abubuwan su littafi aka yi fa a kare hukumar bai wasa ka dinga jin abubuwa a kan shi amma ya ce sai ga shi ya ga yana share zuba a goshin shi wanda ke da daraja ta kana sane da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su su ne ce Allah ya musu kyautar aljanna ta suna amma sai gashi yana share zufa a goshi shi wa huwa yaqulu yana cewa haza awanu firaqi yanzu nan na gama kamar ka ce yanzu nan na tsallake sai yanzu na gama saura fashi da kwanaki yana dab da cika shekara mutu amma ya ce sai yanzu ya gama tare da irin ayyukansa na alkhairi ya ce in ka da arshi la yuhtadda ko la yuhadda kai in ka da arshi la yuhadda laula an laqitu ra'ufar rahim ya ce saura kiris ruwa ya kare wa ɗan kadada ba don na haɗu da mai jin kai mai tausayawa wanda jin kansa ba shi da iyaka ba shi da geji tausayawarsa ba ta da iyaka ba ta da gaba ba ta da geji ba na son fasara da wannan zancen ne don kai zama kawai mun saka wasa ko na shidda a ciki kamar ka ce mutum a wani bangare daban ba nan ba ya ce ai kashi na ya kusa bushewa to an karan kun fahimci me nake to wannan fasara da ruwa ya kare abin da ya faɗa ba kenan wannan babban annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake bada wannan labarin shi Allah ya nuna wa abaci dan mutum ya sallah yana ba gidan wasa bane amma kaga sakon ya fito da ba dan ya haɗu da mai tusayawa mai jini kun fahimta sakon ya mutu ko duk yadda za ka yi jin kai ne kawai daga Allah da tausayawa su amma ka yi aikin da zai ji kanka ya tausaya kun fahimta ma ya faru Allah bi azabikum in shakartum wa amantum ya Allah zai muku azaba in kun dore masa to godiya ita ce fa mai wahala kishiyar godiya mai butulci ko to ni'imomin za su irgu wa amantun kuma kuka yi imani a imani a nan shine gaskata ka gaskata abin kullum abin da nake auna shine idan ka dawo da abin ka ɗauke shi daga ɓangaren ruhu ka dawo da shi zahirin ubangiji ina ganin an turo wasu na bayani wasu irin tasha ta TV cewa kar ka ci soyayya a da dare wai kalolin abinci guda hudu da mutum ba zai ci da daddare ba na ce to tun da injina ya fara tsufa mu ma yanzu dole in nemi mafita na ce to ba komai za ka ɗauka a wannan platform ɗin ba saboda kowa na hawa ya faɗa abin da ya ga dama bari ta bi masa da sai ya kira wata likita a ne karantar da ita a baya na ce ya wannan abin ya fi ta ce gaskiya ne su suna magana akan kodar mutum za ta lalace duk wani abu da aka soya an ka ci shi da daddare da duk abincin gwangwani da kayan makulashi a dangin biskit da su misali sannan sai giya wanda ai sanata su ne nau'i na abinci to su yadda suka yi bayanin sai na kaman ba azanci a tunani na ai ko ba azanci sai nake tambayin ta sai ta ce ai ba ma mutuwar koda ba kaɗai zuciya kan ta kitse wannan cholesterol din zai je ta ce akwai basins a cikin jinin mutum da za su kai bai wannan kitsen ta je ta lalata mai zuciya da sauransu da na ce to amma abin da nake so ki sani likita dare a wajen ki ba ba lalle zama dare a wajena ba wannan nake bambancin wajen zama ba ta yi ni da dare nake ya yawace na maganar miji da justin ake da abinci sai da ranar in bacci na harkoki na dare in haka ne ai kamata ya amfani da azancin cewa duk sanda mutum zai kwanta rana ne ko dare sai ta ce ai wa wannan bane na ce to ya abin yake ta ce ai in duhun dare ya shigo duk wa'annan na'urorin na jikinka suna zama very slow kakka dora masa abin da zai zo ya ba su ka kai ma kana aiki da su to kaga wancan ilimin Allah ya bayar ne don ya amfane ka to ya kake gani mutumin da ya ki bin waccan ka'idar da ai suna magana akan lalacewar kodan mutum ba zai gane ba kumburin kafa da kun ba fitsari abin ya zama wasu saboda ɗaya tana compensating ya haka kan ta gaya ma dukansu da likitoci a baya cin da na tafi wanda bai bi wannan ba na san kowa ya gama hango hatsarin da zai faɗa ci wannan fa kenan tsarin to ya kake gani kuma kake bin tsarin Allah kuma kun fahimta ai kaga haka ne in ka auna wancan da wannan duk tafiyar da ce to abinda khalifa Umar ya faɗa kenan Allah azza wa jalla ya yarda shi yace ma hadartu shiraiha abidin as-sumali as-samali kai ma hadar shuraiha ibn abidin shuraiha ibn abidin al-thammani al-wafatu lokacin da mutuwa ta zo wannan bawan Allah mai suna shuraiha kala alaihi gadif ibn harith sai gadif dan harith sai shiga wajen sa wa huwa yajubu bi nafsihi yana kokuwa da numfashin shi abinda ake nufi da jada yaju lokacin mutuwa shine mutum na dukkan mutuwa yana numfashi da kyar gan asibiti ne har abin da ake samu ko dan ya samu ya numfashi yace to faqali sai ya ce ya abul hajjaj ya ce baban hajjaj ya kira shi da suna na alkunya ya ce in kadarta ala an ta'tina ba'dal muti idan har ka samu dama na ka zo mana bayan ka mutu fa bi bima tara al, ka ba mu labarin abin da ka gani a can to dan Allah kai wannan to abin da za ku kula da shi a nan ba a ce ka je ka gaya wani wanda yake ka ƙara buɗa shi shi ya gan shi a nitse amma kuma duk wasu alamu na mutuwa sun tabbata to mutumin da kuma alamu na mutuwa suka fito fili ka gan shi a nitse ya kaga akwai alamun kyakkyawan kashi yana cikin hayyacinsa so kai kake gudun mutuwar shi kuma watakila so yake a lokacin saboda an nuna masa abin da bai taba tunanin shi ba zuciyar shi ba taba auno abin ta kawo shi daidai ba bai ma san akwai shi kaga ba kaman daɗin addinin musulunci ne kaga wanda ya samu tarbiyya ina gani dai cikin social media da gaske ne ko karya ne wani fasto ya tara wasu za a binne su da ransu za su je su kama musu gidan haya a lahira kafin su <laughs> kaga arminci ke da ransu daga an haƙa rami an sa su yana bayani cewa za su je su kama musu gidajen haya kuma su ga yadda rayuwar take kafin su su zo <laughs> ko mai hada shi da haya kare ce wa kanan kalimatul maqdura abinda na gaya masa sai ta zama kalma ce da ya maraba da ita ya amshe ta ko kalma ce wacce aka yi maraba da ita min ahalin fiqihi a cikin waɗanda suke da wayewa cikin addini kale ce fa makasa zamanan bayan mutuwarsa sai ɗauki dogon lokaci na ya rahu bai taɓa ganin shi sun mara auku fi manami wata rana kawai sai gan shi a cikin bacci faka da lahu sai ce da shi alaisa kad mutta ah, yanzu ma da ba ka mutu bane kana bala ya ce ka raba ɗaya biyu don mutuwa ko na mutu kala sai ya ce fa kaifa haluka to yaya wani yanayi kake ciki Allah shine Allah wannan yana magana bi kanunin ahaya wannan yana magana bi kanunin amwat sai da fakaci albarkacin matacce ba annan musa yana lahira ya neman ma sassauci kan sallah biyar da kake na, yanzu musulmi a kowa ya san wannan cikin hadisi kullum na bada wannan misalin muka zo karanta littafin saboda misalin ya zauna a gane karatun su cewa kai yanzu idan misali gyaran waya nake ko ina da wasu abubuwa ko kuma ka ɗauka ina kiwon kaji ma ai ka ganna ba su abinci suna kafin su fara rike kansu ko ina musu allurai da magani da waye duk wacce ta mutu na yi asara amma kuma na rage wa kai na nauyi daga cikin abin da nake basu an gane ko ina da motoci ina tara musu sa musu mai in musu gyara sabis da sauransu sai ya zama da karfi na cuk da cuk ne sai ɗaya ta buga ai kaga sauki ne gare ni wanda ta buga nan zan cika gobe da kula da ita scrap sai tana aje ko to ba ku haka mutum yake in ya mutu a wajen Allah yadda kaga ake ɗaukan ne, ka kana rayuwa wannan wadata ba ta fito fili kowa ya gane ta ba ko ba ku fahimta ba an gane kai kana magana da sauti da harafai shi ko mu san da me yake magana ba Allah ka dai san wannan din <laughs> an fahimta kullum in za su nuna ma a fina-finai da suke mutum ya mutu sai a nuna mutumin ya tashi daga jikin mutumin gashi a kwance gashi ya fita haka ba ka nuna ba yadda ka gan shi exactly wannan hasashe ne ba ba ka ba ويسألونك عن الحدود قل وما أوتيتم من wannan dai hasashe cewa wani mutum ya fita kamar irin shi abin ya wuce nan Allah kaɗai ya sayar da abin eh to shine to misalin da suke fara a misalin ma ba su canka ba saboda kwakwalwar iya inda za ta tsaya ke saboda ba ba da ilimin ba <laughs> kane ya ce a'a kane ya ce tajawaza rabbuna ani zunubi yace ubangiji ya yafe mana zunubai kun ga zunubin fa bai ce tajawaza rabbina an zunubin ba ko an gambin ubangiji ya yafe mana laifi ko wasu laifuka a ubangiji ya yafe mana zunuban zunuban da muka mutu na aikata ya ce falam ya haliku minna illal ahraru babu wanda ya taɗe daga cikinmu ya gama yawo nan halaka ana nufi gama yawo saboda halaka da kake karantawa a cikin shari'ar musulunci kamar salamatu ibn sakar albayani ya zo ya ce a sallallahu alaihi sana halaktu ya lalla. na tashi a aiki na halaka abin nufi na saba wa Allah wa ma a halaka ka kai ko ya halaka ka nan ba mutuwa ake nufi ya ce wa qatu a fi ramadana na afka wa iyali na da rana cikin wata kaga nan ya fassara maka me ake nufi ya halaka man halaka wannan ma bata ake to ai kad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinati hatta idza halaka qultum lam yab'ath Allah min ba'dihi rasula annabi yusuf ya zo muku kafin shi da hujjoji a fili har zuwa lokacin da Allah ya karɓi ran shi kaga halaka ta shi sai kuka ce Allah ba zai sake to nan kuma tunda a lahira yake ya halaka take ne shine mutum ya shiga cikin azaba ya zama matsiyaci na lahira amma nan halaka sai ya ce to babu wanda ya wayi gari a wannan matsayi sai al'aharadu wanda ake nuna su da kai yatsu sun ɗaya ke nufi wanda ake nuna su da yatsa a rayuwar duniya saboda shaharar su kantoma wajen farna da sabawa Allah da an gansu za ga ce ga su wataƙila wajen birge wanda yake nuna su tare da saban da suke ka fahimta wataƙila wajen kyamar abin da suke wato laifinsu ya kai a duka kutance kun gane ai suna laifin suna jin daɗin laifin kuma suna koyar da wasu masu laifin babu wani abu da zai same su gashi muna yin kuma ya ce waɗannan ne kawai me wannan yake nuna ma sakon da zai fita ne laifi mutum ya dinga yi yana dama yana jin zafin abin da yake wannan kadai yakan sa Allah ya gafarta masa sai wani yana bani labari cewa ko wanda ya sani idan ya je gidan mata irin gidan nan na bari ya gama abin da ya sako sa waje zai fito sai kashe ka kuma kukan na gaske yana jin ya saba wa Allah bai kyauta ka kun fahimci me nake shi kanshi wannan imani ne Ku kaga irin wannan ma sai ka sa mutum rai zai sha in Allah ya so qultu wa man ahradu sai nace da shi menene al ahrad kala sai ce alladhina yusharu ilayhim fil asabi su ne wanda ake kwatance da su da in yatsu ko ake nuna su fi shay'in a wani abu kun gane Kofi shaidu a wani abu sanannen abu na sabo wa abdullahi ibnu amr Abdulaziz, ra'aitu abifin ra'aytu ya ce na ga mahaifina a bacci ba da mutihi bayan rasuwarsa ka annahu fi hadiqatin sai na ganshi tamkar gashi na a cikin wani katon lambu fa dafa ilayya tufahatin sai ya miko min wasu tufahohi afu Tufa da yawa ya miko musu sau kun san ita aljanna ana kiranta aljanna fasarar ta shine lambun da ido baya gani wanda ta haɗa komai na ni'ima amma inda shuke-shuke suke ba za ka iya taɓa ganewa ba har a cikin gidanka inda kake zaune akwai shuke-shuke nan ka isa kai shuka cikin ɗakin ka kun fahimci ne nake ko babu abin da ya haɗa wannan da kazanta da datti da sauransu shi yasa Allah ya tashi ba zai ce masalul jannatin lati wa'idal muttaqun sai dai a ce misali kawai saboda ba za ka gane to ta za ka gane aka gane yanzu ka suranta min yadda rayuwa za ta yi babu su ba duk hazaka ka kwatanta min babu rashin lafiya babu fitsari babu bayan gida duk cikanta da batsewa wajen nau'i na abinci babu al'ada ta mata babu wahala babu bakin ciki babu tashi duk babu waɗannan kwatanta min ya kake ganin rayuwar sai da kai ta dibi-dibi kawai kana yawo kana hasashiya ba za ka iya kawo da rayuwa ballantana kuma wannan muhalli ya ce fa'awwaltu tukunna alwalad sai na fasara su da cewa wannan ɗaya ɗa ne kun gane tufahohin da ya bashi sai fasara da cewa to wannan karuwa ce ta ɗa da za a samu faƙultu sai na ce yake cewa da mahaifin nashi ayyul a'mal wajadta afdal da ka je wajen Allah wasu ayyuka ne a ayyukan da kai ka tarar su ne suka fi ba fa suka yi aka karbe ka su bayan an karbe ka to da ne kuma suka fi masu darajar faƙala sai ya ce al istighfaru ay bunai ya ce neman Allah ya gafarta kai karamin dana kaga anan ka ji wannan to a wata ruwaya to wani wani zaka ji a wata ruwaya to wani wani zaka ji dan ka san Allah ya fasa abin a al'umma sai ka samu wani yana da wannan ko ba shi da wannan wani yana da wannan ko ba shi da wannan baya nuna ma san ka da rahama da mahalicin da yake da sai ya bar abu daya kun gane amma sai ka afuwa ga sunan kirjik ko a wannan mun ji istighfari ya ce wa ra'a musliman bin abdul malik muslim dan abdul malik ya ga an umar bin abdul aziz kun ji umar dan abdul aziz wanda ake kiran shi khamis khulafa'ur rashid na biyar a cikin kalifofi guda hudu shi umar ibn abdul aziz shekara 39 ko kuma ka 40 ka kara umar ibn abdul aziz shine kura da akuya suke hada hanya a hams can wajen sham sai da ya mutu wani ya ce tun da naga kura ta yi kukan kuran da kake misali da shi ta farwa garke a koyi na san adilin kalifa na ran sallah fa kowa na kulli ya ce yaran shi sai dai su akwai suka duba bai ce shi da ke ma bai da matarsa da ya aura ma ɗan shugaban kasa wanda ya gabata shine Abdulmalik ibn Marwan Fatima ya ce ta kawo gwalagwalanta ta kawo tambatsa wa gwamnatin musulunci sa asusu ce duk sawa za a yi kun gane ai Umar ibn Abdulaziz shine ran yake wanka su bakwai canza kaya su bakwai a rana kafin ya hau Shi shine in talakawa suka ga suna wanke kaya da kumfan da aka wanke mai kaya sai kai sati biyu ko kusa haka kana kan shi saboda karfin turaren da yake sa designer muna jira to amma barkaci shi aka gani ba da mutuji bayan mutuwa shi ya rasu a shekara ta 101 an haife shi a shekara ta 61 kaga shekarar shi 40 kenan ko 39 fa kada sai ce ya amiral mu'minin ce da shi sarkin mu'minai laita shiri ila ayyi halati sauti ba al-maut wannan laita shiri din nan ko sha'ani mutum yana faɗa ne da misalin kalmomi da bahaushe ke cewa ni ɗansu ko na shiga ku kun gane ko wayo Allah na kaga mutum yana faɗa ne akan wasu abubuwa na me na masifa da tashin hankali ya ce ayyul halati sirta ba'dal maut wasu irin yanayi ka shiga ne bayan mutu? kala sai ya ce ya musulmi ya ce kaga musulmi wannan fa musulman dan abdul malik ne wan Shi ne shine ya zo lokacin da suke tare umar ibn abdul aziz ya ce da allah ku dan bani waje da shi da matar kanwarsa yana kwance ba shi da lafiya sai suka dan fito bakin kofa suka tsaya haka sai suka je yana cewa wa ma hazihi wujuhul ladhi ara laysa bi wujuhil jinni wala wala ins to wannan wasu fuskoki ne nake gan su masu haske suna dallare min ku su dai ban ga kaman fuskokin mutane ban ga kaman fuskokin aljanna kaga malaka sai ba su dade ba sai suka ji shi yana kai tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil ita ce kalmar shi take wacce ita ce gidan lahira kaga an nuna masa naj'alu halil ladina muna kyautar da ita ne ga mutanen da la yuriduna fil ardi fasadan ko la yuriduna fasadan fil ardi ko fil ardi fasadan ko la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan mutanen da ba sa nufin su yi wa Allah girman kai a doron ƙasa ko kusurwa sai Allah ya ce wal mutane makoma mai kyau tana ga wanda ya yi wa Allah yi na yi da ita ce kalmar shi ta karshe shine fa ma'anan wanda ya zama karshen kalmar shi la ilaha illallah an yi samfulin da la ilaha sai wani cin ruwa amma tana da tagwaye dan eh, rakiyar ta suke cikin ta ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam fi rafiqil a'la dinga faɗa lokacin rubutunsa kalli al-imamu darul hijra ah, imamu darul hijra maliku rahmatullahi alaihi lillahi al-amru min qablu wa min ba da yawa dai gashi nan kowa da abin da kalli khalifa usman bismillah tawakkaltu ala allah wa ta'ala azim kun gane ko a to makamantan mu yake cewa muslima haza wani firagi wallahi yace kaga yanzu nan na gama barista accounting da duk abin a zilahi ya ce yanzu nan na gama master haftu illa al'ana ya ce kuma ban huta ba tun da na mutu sai yanzu kun gane abin da ake nufi ba wai yana cikin wahala ba irin akwai wani aiki a gaban ka ka kasa tsaye ka kasa zaune kana nema ka sauke shi sai ka sauke shi ka yi godiya ga Allah <laughs> kamar haka ya ce kala sai na ce kala sai ya ce kultu sai kala shi mai bada labarin ya ce kultu na ce fa aina anta ya amirul mu'minin to yanzu aina kake kai shugaba kala sai ya ce ma a'immatul huda fi jannati fi jannati adil ya ce ina tare da shugabanni na shirya wato na tsari kyakkyawa da Allah ya ce mutane ce manya ke mutanen biyu ya ce fi jannati adinin a cikin aljanna ta zama to wace ce ba aljanna ta zama ba shine magana da nake so na kawo muku dazunan kan mu saki layi aljanna ta zama ga kuma aljanna ta shakatawa wannan a zaune kake wa zai iya kawo mana ayar da Allah ya ce za mu shigar da su aljannace sai ya ce wani masakinu tayyibatin fi jannati adini da kuma wajajen zama da suke daɗaɗa a ah, to ita aljannan ba wajen zama ba ce ai ta haɗa abubuwa ne da yawa da yin aka ce za ma bayani sai ka ji kamar kan zai girgin saboda daɗi ce ga wajen zama da ga wani waje shi kuma da ba na zama ba shi ma kuma duk cikin aljannan to haka yace wa qala salih al-barrad ra'aitu zararata ibn aufa ba da mauti yace na ga zarara dan aufa bayan mutuwarsa fa kurtu sai nace rahimakallahu ma za kila laka wa ma za kurta Allah ya maka rahma me aka ce da kai kai kuma wace amsa ka bayar fa ara da anni ko sai naga ya kawar min da kai ya dauke kansa kurtu sai nace fa ma sana Allahu bika to me Allah ya maka ne sai canja salon tambaya kun gane fa ma sana Allahu bika me Allah ya maka abin nufi wace irin sauka ka samu wace irin tarba ka samu sai ya canja masa tambaya kala sai ya ce ta. faddala alayya bi jaudi ubangiji ta'ala ya zuba mun falala bi jaudi da irin kyautar shi da sani haka ganin mumin ya sanya kyautar sa? ya buɗe mu kofar falala ya ni'imta ni da kyauta irin tashi ƙaramin misali da za a gaya a samu wani mutum wanda yake ne kun gani kun san larabawa ba don kan mu tsaya mu cinye lokaci akwai mutum hudu da suke bada misali wancan wajen a wancan wajen kyauta wancan wajen hakuri to yanzu mu samu wani mutum da aka san shi mai kyauta irin yadda ake bada labari a masu kuɗin baya da suka rasa aka ce akwai wani da ya wani kyauta sai ne mutu saboda farin ciki irin wannan kyautar da suke to wane mai karamci sai ka ce na ga wane yawo wane kyauta da irin kyautar nan tashi daga wannan fa halitta ce mai mutunci mai karamci da Allah ya azurta ta da wata irin ni'ima da ta fita daban da sauran mutane to ya kuma kake ganin mahalicci ne zai shi wancan halitta ce shi yadda kyauta take halitta Allah kuma shi ne ubangijin kyautan shi ya halicci kyautan kun fahimce ni shi. wanda zai yi kyauta da abin da ya bayar nashi raguwa yake ko da an masa albishin cewa Allah zai kara masa kun gane yaya kuma wanda yake da shi abin da ya bayar ba zai ragu ba mun sha ba da misali inna Allah yarzuqu man yasha'u ku ghairi kisa. cewa Allah yana da abu ne kidayayye lissafaffe daga cikin abin da ba kirgagge ba ba kidayayye ba ba lissafi amma duk wata halitta da za ta bayar daga cikin lissafaffe ko fahimta to shi yasa ya bashi misali da wannan kyautar kaga kawai aunawa zaka ka gane yace to da irin kyautar shi yayi min ni'ima wa karamihi da kuma mutuntawa shi karamci kusa ita kyauta daban fa karamci daban karamci shine ka ba wa mutum kyautan tare da girmama shi kuma Watakila sutura za ka bashi kasa aka wanke aka goge ka fesa mata turare irin lafi shi ma ya dana kasa ta a leda ne eh. walwalwal irin da suka zumu labis nan da suke sa kaya kamar eh. ba shi ma ta zuwa eh. kuna ji yi. a mota yake a kafa yake ya ga sababbin kuɗi su ma baka sa mai tsofaffi ba wurin ya ƙara nutsuwa ya dawo cikin hayyacin shi an gani sannan da kai miƙa mai yana godiya kana godiya mm. zai wuce yana sauri ka ce ya ta kama ma mana aka ga babban mutum ya rako shi kuma <laughs> kaga wannan cikin karamci ne eh? abin da ake nufi da karamci kane ya ce kurtu sai na ce fa abul ala bin yazid na ce to ya abul ana ibn yazid aku mutarri dan uwan mutarri shi kuma ya yake kada sai ya ce zaka kaga wancan da ka tambaye ni shi fi me darajatin kula ko darajatin kula yana cikin darajoji ba daraja ɗi ba eh. yana can kan darajoji wanda suna can koron ruwa abin nufi ya min nisa duk wanda alherin da kake ji na tarar da su to shi ba sai dai kawai ce ma yana can amma shi ban ma san me gani ba kurtu sai na ce fa ayyul amal na tambaye shi na ce to wai wasu ayyuka ne ablagu fi ma indakum kuka ga za su kai mutum ga gaci a cikin matsayin da kuka samu kanku a nan kana sai ya ce a tawakkul shine dogaro da Allah ko kun ji can an ce istighfari ko dan kuma kun ji an ce a tawakkul bai fa kare ba sai aka ce wa kasarul amli da kuma takaita ai in ka kula tare za su tafi duk mai tawakkali za a gan shi yana da takaita buri kuma takaita burin nan eh, shi takaita buri yana sa kullum ya zama tsakaninka da mahalicinka sai rubuta saboda me a shukuru in ji al'imamu ibn qayyim rahmatullahi alaihi ɗalibin shekul islam ibn ya yace a shukuru sai yace me qaidun na'amil mawjuda wa saydun na'amil mafquda kaga godiya tirke take wa bawa na ni'imomin da yake ciki sai ta yi wa ni'imomin tirke ba inda za su je ta tsayar masa da su godiya da yake wa Allah duk ni'imar da ta zo to Allah ba za ta sannan kuma tana farauto masa sababbin ni'ima dan aiki biyu take masa shi kawai godiya zai shine la'in in shakartu ba zai to wannan takaita buri shi ke sa saboda takaita buri kamar da Nasala ya sala yawa wa Abu Dharr al-Ghifari wasiya shine zaka ga kullun kana kallon wanda ka fi a wajen arziki da Allah ke yi bayan sa baka kallon wanda yake ballanta ballantana ka makance kan abin da Allah yake mutum ci ki gani ka san akwai taɗewa da abin kunya a ce wani ne zai dinga gani ma kuma da Allah ya mun gane ko ya ma take ka kalli wannan ni'iman ka gode ubangiji to kuma tawakkali ita ce mu muka gina a kai ta al'ada wacce ba ta shari'a tawakkali kun ga babu alifu tawakkuli kun ga da akwai alifu a tawakkulu bil qalbi wa tawakkulu bil jasadi kun ji bambanci tawakkali zuciya ce take tawakkuli kuma gangan jiki ne kun gane bambanci shi tawakkuli shi gangan jiki ne zai tawakkali kuma zuciya ce abin nufi tawakkali a zuciya za ka yi shi gangan jiki kuma ya tashi ya duk sababin da Allah ya sa wannan baya kore ki sai kuma ka dogara da Allah wajen samu idan ka ɗauki aikin gangan jiki ka kai wa zuciya to ya zama tawaku sai mutum ya kibin sababin da Allah ya ce ya kuma yana jira ya warke karamin misali ya halatta ka yi addu'a kamar da al'imamu imamu kai yake faɗa fatiha tana da tasiri ba ka da lafiya ka tofa fatiha amma ka dogara da wannan kai wannan kadai zai ɗauke ma ciwo amma tun da Allah ya kawo likitoci ya kuma sanar da su ilimin magani ai yana abu ba hikima ne to daga cikin hikimar shine ka tashi ka je ka musu kun gane kar ka ɗauki aikin da gangan jiki zai kamar zuciya daga ciki kuma kada ka sa dabara wajen nema zuciyar ke da cewa kuma dabarar ka ce za ta baka wannan aikin gangan jiki da aikin buƙata wajen shi ne bambanci ya ce to wannan shi ya kai su daga ciki wajen sa kana malik ibn dinar malik dan dinar yake cewa ra'aitu muslima bani yasarin naga muslim dan yasarin wannan malik ibn dinar shine al-imam al-qurtubi ya kawo cikin suratul nahl suran kudin zuma na taɓa ku misali karkashin yankun Allah ma ya sha'u wa yuthabbitu ko wa yuthbitu wa indahu ummul kitab da ana faɗa yuthabbitu wa yuthbitu ubangiji ta'ala na goge abin da ya so yana kuma tabbatar da abin da ya so nan sa allan gaibe yake ana canjawa shi ne wani mutum ya zo ya same sai yana cikin ɗalibai na ɓaro sai yake ce masa sami. mun addu'a matata tana da ciki kai addu'a ya mace ta koma ɗaya namiji kun san na gaya muku kamar yadda ibnu ibnu al-arabi Almaliki maliki al-imam ya kawo cikin tafsirin suna ganewa nauyi ta gefen hagu da nauyi ta gefen dama mun yaka da shi a yake ce min namiji ne na ce masa a mace ce kuma mace aka haifa ba ka bane shi. bacin sa yake to da wannan suke auna su a lokacin da ba a skani ta ina take jin nauyin kun fahimce ni to sai da ya gane haka sai zo yake ce masa mace za ta haifa amma da Allah ya roƙa masa Allah a canja masa ya koma ɗan namiji kaga ganin kamar ya rashin da'a ko <laughs> da ya gaya mani kuri dinare shi kuma sai ta shi ya yi tuwa mai kuka ɗauke mu da mu ba annabawa bane ba ka ku tura mu can ku ruluka mu can kuma sai ce Allah idan ɗan ya mace ce ka juya masa ya koma ɗan namiji ka kun fi ku kenan zo shi ya fahimci aikin kun fahimta kawai sai gashi an zo masa an haifi yaro da miji sai gashi ya sako yaron a nan da zani ya rufe shi ya kawo shi wajen maliku gida. shi ya sa khalifa umar da abdullahi ibn mas'ud suke addu'a suna saka ka'aba Allah in ka rubuta ni cikin dan wuta Allah ka canja ka rubuta wannan shine malik ya ce ra'aytu muslimin ya sari ga muslim kan ya ba da mutu bayan mutuwarsa fa sallamtu alaihi sai ne masa sallama fa lam yurda alaihi salama bai dawo min da sallama ba kuma gashi mun karanta hadisi mamata an kuma sallama suna dawo da sallama fa qultu sai na ce ma yamna kuka an tarudda salama a ah, kai ko me ya hana ka ka dawo min da sallama kana sai ya ce ana mayyutu ni fa matacce ne fa kaifa uraddu alayka salama ta ya zan dawo maka da sallama ba zai iya ba ne kun gane ba zai iya ba ne a'a zai iya to me yake nufi anan wato shari'a ba ta kan shi a ya riga ya bar inda doka da oda in yi dole kun san ai yin sallamar sunna ce amma dawo da sallamar bai ce su ba wajiba ce kun ta fi karfi ai to shine sai ya gaya mishi fa kurtu lahu sai na ce da shi ma zalaki na ba da muti wai mai ka haɗu da shi ne bayan mutuwar ka kada sai ce da titu wallahi ahwalan wa zalazil ya ce na haɗu da ahwalan abubuwan tsoro yanayi masu ban tsoro ne ahwalan kuma an kawo shi cikin jam'i haulan shi ne kwaya ɗaya wa zalazila da abubuwan da ke girgiza ɗan adam kun san dai wujudu da take yawo ko to abubuwan da ke wujudu ɗan adam ya ce izaman masu girma shi da masu ƙarfi ga girma ga ƙarfi kada sai ya ce kuntu lahu na ce shi fama kana ba da zalika to me ya faru bayan haka Kana sai ce wa ma tarahu yakunu min alkarimi kai me a tunaninka zai fito daga wajen mai daraja mai karamci ya tambaye shi me ya ce to me ya faru bayan wannan sai ba shi amsa cikin tambayar da masa amma amsa ce sai ce kai a tunaninka me kake gani mai karamci zai yi Allah azza ya ba shi amsa ya ce ƙabila minna hasanati to shi ya fara masa dalla dalla ya karɓi kyawawan ayyuka daga wajen mu wa afa lana an sayyi'ati yayi mana afuwa akan kurakuran mu afuwa anan an goge ma ba a bar mu mun ga abin da muke na laifi ne afuwa baya mana gafara kun fahimci bambancin a goge zunubin ba tare da kafin shi gafara a kima uku ba amma nuna ba yawwa aka kai mutum kotu aka ce kai kai kaza kai kaza cewa ni bane misali ne ke bayarwa sai aka nuna mai bidiyon gaban shi zai faɗi ko ba shi faɗi wallahi ko bai mutu a ko kuma a ce za mu ma afuwa amma dai kaga abin da ko kuma a ce kaga abin da kai sai hankalin shi ya sha a ce ko an ma afuwa kun ga aka ba daidai ne da agogi a mai afuwan bai ma ga abin da ya ko kamar haka ya ce da shi wa damina anna at-tabi'ati kuma ya karbi abubuwan da muka yi bayan waɗannan 'yan ƙananan mu na aiki ƙala ya ce sun ka maliku shahakatan harra magashiyan ale ya ce kawai sai maliku ya yi wani kuka irin ƙaran da a makogo ya ce ƙaran da ya faɗi a sume shi fa wanda ke mafarkin ba wanda aka gani a mafarkin ba shi mace ce ƙala yake cewa falabisa ba da zalika ayyaman jarida bayan haka kawai kwanaki yana rashin lafiya sun mansada a kan rubufa mata sai zuce shi shi ma dalilin rasuwarsa ya razana da abubuwan da ya ai ka san yanzu kowa da gwargwadon yadda yake kallo girman Allah da irin ni'imar da ya tanada irin ta zama ko da dai bai ka ba kowa da yadda yake to ya kake gani mutum da imanin shi da zaka ya zai kallo a eh yanzu kamar masu zuwa kasashen waje ne suna ba da labari akwai kaza akwai kaza mu yan gani a TV waɗanda suka je yan uwansu a ana faɗa suna ganowa ne kawai ba haka ne mu kuma kokarin kawai kamo tasha na mu kuma na kai ne wani kan kama suna a ce na masa masa وكان سهيل أبو hazmi سهيل أبو حزم yake cewa tuma malik kafin dinar ba da mutu naga malik dan dinar bayan mutuwar sa fa kuntu sai na ce a ah, to sai a hada da shi a ce na masa masa <laughs> yan brown brown envelope din da sai ke fara kuma <laughs> ya aba ya haya ta shi ma za ka kaddamta bihi alallahi me ka gabatar da shi ga Allah azza wa jalla ko ma za ka kaddamta bihi alallahi me ka je ubangiji ta ala da shi misali in ka cire shakka kana yace qadimtu bi dhunubin kathiratin yace na je da zunubai mai yawa kun gane na je da zunubai mai tarin yawa na fata ne yawa maha kasiratin ko masu yawa maha ha anni husnul zanni billahi azza wa kun ji dai kuma mun faɗi uku yanzu ga nan mahaha'anni wanda aka goge min da ita ko kuma abin da ya goge min waɗannan zunuban masu tarin yawa shine husnul zanni billahi azza wa kyautata wa ubangiji da to kun ga yana gaskata wa gaban halittar sallallahu alaihi wasallam ana inda zanni abidi ina nan da bawa ba wa kyautata wa Allah zai kana iya gane haka in ka ɗauki wannan a ɓangaren ka zo kawai kana yi kana gani kamar ungo da ta tare da biyayya da lallashi da kalmomi na mutunci da girmama ka ga yadda za ka sha mamaki kyautatawa Allah zaka karka muzanta masa ka sai yana cikin abin da ma'aurata wani lokaci suke kuma kansu ruwa ne mutum ya gaza ce zai shiga wahala sai sha a kai dai karfe aure ba sada amma kyautata wa Allah ba da kai nake ba kuma ka zauna da mata ɗaya ka ci wani ka gida ne da kai ka wannan mamanta da ja'u ibn hayauta raqatu imra'atun abidatun faqalat lokacin da raja dan hayaut ya mutu sai wata mace mai ibada ta ganshi a mafarki sai ta ce ya mu muqdam ta ce baban mu ila ila ma sirtu ta ce me ya kuka samu kanku ila ma sirtum ina kuka samu kanku ya kuka samu kanku ana sai ya ce ila khairin <laughs> ya ce ila khairin zuwa jin daɗi saboda alheri ya danganta da siyakin kun gane shi ne muka ɗan yi bayani a baya ai za ga har kuɗi ma ya zo a cikin Qur'ani alheri ya zo da nafasi kutiba alaikum iza hadara ahadakum al-maut in taraka khairan ay in taraka khairan an wajabta muku idan mutuwa ta zo wa ɗayan ku ya bar alheri alheri a nan kuma inda huri hukun kairi shi game da san dukiya a tsananin san ana ba da labari to kun ga wancan fankana buri ni mutum minan layi wa fallin lam yamsan susu ko kuma wacce ayat da take faɗa in asabahu khairun idma annabi kun gane to eh zami wa kala jamilu bin murra jamilu dan murra yake cewa kana mawrikul ajali ni akan mawrik dan ajali dan uwana ne wa sadiqan sannan bayan an kuyantaka kuma abokina ne fa kuntu lahu zata yomi, sai na ce da shi wata rana ayyuna mata qabla sahibihi duk wanda ya mutu daga cikin mu nan kafin dan uwan shi falyat sahiba huto ya zo dan uwan shi haka ya gaya sai ya ce fal yukbirhu billazi sara ilayhi ya bashi labarin abin da yake ciki abin da ya je tarar Kale ya ce famata murik sai murik din ya mutu fara'at ahali fi manamiha ka annahu atana sai mai ɗaki na ta gani a cikin baccinta ka annahu atana gashi nan ya zo mana kama kana ya ati kamar yadda yake ziyartar mu lokacin yana rayu in ji shi mai bada labarai ce sai mata shi ta gara ya ce faƙara albaba a cikin baccin ba sai ta gan shi ya kwankwasa ko ba kama kana ya karɓu kamar yadda yake kwankwasa inda za ku kalli labarin akwai shi abin da ne ke nuna wato saboda nutsuwa da ya samu kanshi a can hatta yadda yake a nan ya zo ya kwankwasa ya waye duk mutumin da ya zo ya kwankwasa ma kofa ya yi maka sallama a buge yake ko a nutse yake yawwa to tunda ka yarda wannan nutsuwa ce a rayuwar ta duniya to bar a kwatanta ma da wannan nutsuwar da ka yarda inda can baka san ya nutsuwar ta kenan kun fahimta a baka misali da abin da ka sani to ta gani ƙara sai take cewa kuntu, sai na miƙe ita mai mafarkin fafatahatu lahu sai na buɗe mishi kofa kama kuntu aftahu kamar yadda nake buɗe mishi lokacin yana raye tare da ko yana raye tare da ni